Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Malam Ahmad. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Na'am Sheikh Malam Ahmad. Ah uh, kana ka ya kuri na bar kan layi ina gani ka dade kan layi sosai. Kana tare da Sheikh Munir Adam Koza ka wannan layi. <clears throat> to farko ina jinjina maka ina kuma gode maka. Na gode. Sannan kuma ina gode wa bakonka. Na. Allah ya saka muku alheri gaba daya. Amin ya rabbi. ina da tambayoyi ne kamar biyu ko zuwa uku ko zuwa hudu. To, malam da wa mu ba ku dama. A karakallah ko zuwa biyar ko zuwa shida ko zuwa goma ko ashirin ashirin nake daga nan zuwa sani. To. Ba damuwa, ba damuwa. Da. Ba damuwa. Da. Farko, na ji malam ya yi maganan cewa an tambayi Ibn Baz alaihi rahmatullah. Hmm. akan tambayan da aka yi masa akan yadda shin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an halicce shi da haske ne? Na'am. Sai ya zo ya kore wa wannan hadisin ya ce hadisi ne maudu'i la asulalahu. Mm. Ya ce maudu'u makazubun ala rasuli sallallahu alaihi wasallam kira ne kuma kariya ka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma na ji ya ce akwai kalman da shi ibn ba ya amfani da shi ya ce har munisa ya kai shi ba zai faɗa ba yadda yadda aka halicci ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da wani abu na maman shi da baban shi kuma haka ya faru ko na'am an yi haka kuma nan eh an yi haka na'am an yi haka an yi haka ba farka ba kan da wahala an yi haka ka tafi zuwa ga tambaya kai tsaye wannan an yi yawwa To tambayan da nake da shi kafin kara bayani a kai, shin wannan magana yana da muni ne sosai? A wuri na ba? Da wurin masoya annabi. Wannan bai da muni ko? Dan ji dan ji dan ji. Wannan abu yana da muni ko? Eh yana da muni. Yana da muni. Yana da muni. Eh, idan mutum ya ce. To, wai yana da muni. Mani wulakantacce na mahaifinsa da mahaifiya shi shin farin hakan ya yi muni? wallahi muni ba akwai eh ah eh, eh wa akwai muni yayi me wanda ya haka wai me hukunci wanda ya faɗi haka ya ci gaba ya ci gaba ya tambaye ni akwai muni na tabbatar akwai muni ya ci gaba ka fada tukunna ka fada hukunci tukunna akwai wanda zan fada me hukuncin da ya fadi haka yayi laifi masha Allah a cikin jawahirul ma'ani na yuzu na biyu eh babi na biyar fasali na biyar Shau amma tijani ya fari wanda mai yafi wannan da muni me ya fada masha Allah shi ibn Umar ya kawo ya iktibasin aya ne min ma'in mahin da shi ya iktibasi wanda shi kuma shi mutajani ya amfani da annutufa kadhira ya amfani da shi yace fa in qultum annahu tahirun sallallahu alaihi wa sallama wa lidhalika lam yakhruj min mahallil kadhara wa kayfa dakhala minhu wa huwa nutfa فيلزم أيضا ما هربت منه أولا أو نكون خلق من ريح أبيه كما قال بعض من هرب من أن النطفة كذرة فأجاب السيد رضي الله عنه لا يصح كونه خلق مريك مريك مريك أبيه بل هو من النطفة كذرة كغيره من الأنبياء وسائر البشر wanda ya ce an halicce shi da yawun mahaifin shi ya yi kuskure an halicce shi da nutufa kazira kazantacce ba wulakantacce ba yake nutufa kazantacce kazanta kaban sauran annabawa da kuma sauran mutane yana nuni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana nuni ga annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai kwa shi yake nutufa nutufan ma iyayen ne kuma nutufa kazantacce kamar sauran annabawa da kuma sauran mutane haka ya faɗa mm. me yin bambancin wannan da wancan sannan kuma na ji malam a cikin wannan maganar a wannan daidai gaban ya ce ya kulu sa'ilu wai mai tambaya na tambaya na ibnu bazin kenan ya ce samitu nasun haka ya faɗa ce wannan kuskuren larabci ne kamata ya ce a ce samitu nasan to ban sani ba wani nuskan ya hannunsa amma ni nuskan da yake hannuna hannuna eh mala mala wannan yana cin ka'ida mun mun kashe wannan bi ma'ana eh, gyara ma gyara gyara ya kuri ba mu so mu shagalta wurin ya kuri amma maganar da kai da yake da muhimmanci ba shi ya karanta Eh, a ah, shai eh, wannan yana kawo muna eh, eh, ana shagala kan wannan sosai. Yasa muka sake wannan wani gyare-gyare nan mu yi hakuri. To ba da. Eh. Ba da mama abuna sarki ba da mama Na gode. Ba da mama. Eh. A na biyu kuma mana alkana ya dan tabo guri magana isma. Eh. Wani yayi suna da isma musamman kutubai suna da suna da isma. Mm. Wannan akwai a jawahirul ma'ani juzu'i na biyu mm. babi na biyar fasali na farko mm. zan karanto shi yanzu sannan kuma akwai tabakatul kubra na tabakatul inam tabakatul kubra mm. tabakatul kubra na sha'arani na subki na asubki juzu'i na hudu shafi dari da arba'in da shida ya kawo maganan isman waliyai daga sulabi kusheri yake ba san yake samitu sulabi ya kulu na ji sulabi yana cewa yace kala yau yawman يا أبا عبد الرحمن عايش يقول الناس لي قلت يقولون رفع مجلس القرآن ووضع مجلس القول وقال من قال لأستاذ لي ما لا يفلح أبدا قلت ينبغي للمريد ألا يقول لأستاذه لما إذا علمه معصوما لا يجوز عليه الخطأ bai dacewa ga muridi ya ce wa malamin sa me yasa kai abu kaza iza alimahu idan ya san malamin ma'asuman masumi ne la ya juzu alaihi alkhafa baya yin kuskure kwata-kwata amma idan kana shehu gaira ma'asum amma idan shehu ya zama ba ma'asumi bane to wa kariha qawla lima anan ba haramun bane ba so ya ce lima ba fa inna la yuflihu abadan don bai rabota Allah cewa wa ta'awuna alal birri wat taqwa wa la ta'awuna alal ismi wal udwan irin shi a cikin sayarwa a alamin nubala an kawo shafi shafi kuma ɗaya. sannan kuma a jawahirul ma'ani kamar yadda na faɗa juzu'i na biyu babi ta biyar shi ma har ila yau shawa mutijani ya tabbatar da cewa wanda ya suna da isma yake faɗa ya ce ana ji alo ana ji ka bismillah ana ji ya ya yi magana magana akan ismu mai yake anna man tajanna Allahu lahu bi sirri ma'sun ma'sun bi sirri bi al maknun asima min al ma'asi bi kulli wajhin anan sai yazo ya ce wa laysa lahu fiha illa al ismu min mukhalafati amri Allah ta'ala ولذلك ثبتت العصمة للنبيين وفي ضمنهم الأقرب yake duba da wannan ya tabbata annabawa suna da isma daga cikinsu akwai har kutubai kutubai ba isma ya tabbatar gare su in ji shi'a jani a cikin jawahirin bayani wannan shine na biyu kenan na uku kuma Manaji ya ce a duniya ba wanda ya, ya, ya kuskurantar ko ya inkarin tafsirin wanda shi wannan shi musa asar suna ya yi magana a kai na cewa fassara da jahilci kuskure ne na ji kuma ya ce ba wanda ya yi inkari a duniya sai kamar Malam Musa kamar naji haka ya faɗa. A gane ko? Eh muna jin ka, na'am. To, kafin na shiga sulbin in kawo malamai kusan goma a wannan wurin a gabana. Mhm. Na zan masa tambaya guda ɗaya don naji ya magana a ciki. Shin muna da zai tambaya. Me tambayar? Yawwa. Shin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Mm. yana da ɗan karamin sanin labarin annabi Yusuf kafin suratu Yusuf ko babu? Ba zan iya sani ba sai ka sanar da ni dalili kuwa mu abinda kur'ani ya ce mana wa in kunta min qablihi kafin wannan Alƙur'anin. ya rasulullahi ka kasance lamin al-ghafilin an kissati Yusuf wannan kisar baka santa ba mu abinda kur'ani ya faɗa mana kenan so idan yana da wani labari a akai yanzu kuma sai a ƙara mu a gaba sai a ce eh ai kan Allah ya sanar da annabi dama annabi ya sani babu damuwa ko a Qur'ani ma baran fita ba insha Allah to tambaya ta biyu kafin in nisa me bi saukar wannan sura Saboda saukar wannan surar an zo an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin menene dalilin samuwar bani Isra'ila a Misra bayan ba nan ne asalin mahaifarsu ba. wanda ga wani tafi malam ka tafi zuwa ga maudu'i na baka eh. amsa ka tafi zuwa ga maudu'i hakuri daga wani na san babu zuwa ga maudu'i malam kai da ci gaba ci gaba ci gaba da magana ta wani ya na duniya tana jin mu daga wani littafi kana da inkari a kai ne kai sai ka ce ba ka yadda ba daga littafi kaza ba haka aka ce ba shi ke nan sai mu duba mu gani to wannan yana ga wannan yana ga bai shirya eh, bai shirya ba na mai don Allah ci gaba da tambaya ya kuri ikon Allah to shikenan ba damuwa a cikin suratul malam suratul an'am ta riga suratul yusuf sauka zan kama ganganun malamai don martaban annabi ne fa aka yi amfani da kalmar gafil a wajen Allah ya ke sa kalmar jahil don girma annabi ne fa hmm. in ji kuma malaman duniya zan lissafo su ga su turma gabana kuma inda fassaran sunan zai samu goyon baya shine an taba maganar annabi Yusuf a cikin suratul an'am to kaga kalmar gafil kai da kanka ma ka faɗa cewa kai kalmar jahil shine wanda baka san abin ba kwata-kwata a gaya maka haka ka je kai da kanka amma kalmar salu da shi ka kawo kalmar salu shine abun da da ka sani ka mance ko ya kwanta maka shine sahal wanda shine ka sa maimakon gafil oh oh oh to annabi yana da na eh networking shi ya tsaya to bismillah yanzu eh magana eh bismillah bismillah yawwa kalmar hafiz a cikin littafin da zan gaya muku sunansa tanzihul anbiya amma nusiba ilayhi hasalatul husalatul agabiya sunan littafin kenan tanzihul anbiya sarkaka annabawa amma nasaba ilaihim husalatul agabiyayi abunda wawaye suka jingina musu sunan littafin kenan manil muallif waye mai littafin na wallafar Wani ne kace me wane ne mu'allifin littafin waye mai littafin okay tarifi abul ne ali ibn ahmad as-sabti al-amawi wanda aka ibn ya amsa tambaya Okay, Malam wai na tambaya wai eh, za ka eh, mu'allifin. Shi ya fara yanzu ai, Abul Hassan ne. Ban ji ba ai ban ji ba. as-sufti al-amawi okay to okay to bismillah bismillah ka rubuta in ya so tam. ya zan tura maka yanzu shaɗin nake magana da ko ban duk zan iya tura maka ka nuna duniya ina so ka zan tura maka insha Allah masha Allah malamat yawa su wani tabi shine sarkaka annabawa da abun da aka wawaye adabiya wawaye suka jingina musu to wannan littafin a sa ta goma sha uku hmm. ya kawo wannan aya nahnu naqussu alaika ahsan alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi hila min alghafilin sai ya ce, karbar wal jahilu la yusamma gafil kwata kwata ba ce wa jahili gafil akwai bambanci tsakanin gafil da jahil yace wal jahilu shi jahili ba kiran shi da gafil Hakikatan li qiyamil jahili bihi fa sahha anna dalal al anbiya'i ghaflatun la jahlun ita da ran alabawa gafin ne ba jahil ba da ya bambanta tsakanin gafin da jahil Allah yana girmama annabi matukar girmamawa sallallahu alaihi wasallam Abu Hamid al-Ghazali Abu Hamid al-Ghazali hmm. alaihi rahmatullah Imam Ghazali kenan alaihi rahmatullah a cikin hutubansa an hana littafi guda hutubatun a hutabu shai muhammadin al-kazali juzu'i na biyu shafi ta goma sha ɗaya da ya zo farin Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana kabura alayka in araduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard aw sulaman fis samai fatatiyahum bi aya wa law sha Allah la jama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahilin sai yake waqaftu inda al-kalimati al-akhirah wa yakadu sha'ri ra'si yakif ya ce da zo na karanta jumla ta karshe da Allah ke kira nabi kar ka zama cikin jahilai har gashi jikina ya tashi ya ce suma wajattu anna rabbal na hataba aha akan li Muhammad sallallahu alaihi sai kuma na tarar cewa ga Allah mahalaci a ce yayi kwatankwacin wannan ga dan uwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine annabi Ya ce rabbi bani min ahli wa inna wa'daka al wa anta ahkamul hakimin kala ya nu zuwa karshe sai da yazo gaban nahnu nakussu alayka ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qabli lamin gafilin sai ce na gode ma Allah da bai amfani da kalmar jahi a gurin bai amfani da kalmar gafil in ji Ahmadu Ghazali Muhammadu Ghazali kai in ji Muhammadu Ghazali fa yace na gode ma Allah da bai amfani da kalmar jahil ba gurin ya amfani da kalmar gafil sannan har ila yau a cikin jazul lugawi wal bayani fil qur'an al karim al ijaz al lugawi na ali naif ali naif a wannan littafi juzu yana daya shafi 149 ya zo gaban wannan aya nahnu naqussu alayka ahsan al qasas bima ahana ilayka al qur'an sai yace wa fi qawlihi ta'ala laminal gafilin kalman Allah na karshe laminal gafilin جاء التوكيد باللام ليدل على تأكيد غياب هذا الأمر عن رسوله بالكلية don ya tabbatar cewa kwata-kwata lalle ma yake bai san da wani matsalan ba amma sai yake falam ya kuli Allah subhanahu lamin jahilin Allah ya ke amfani da kalmar jahil a gurin li annan ne kad ajhalul amr wa aqulu kad sami'tu bihi don yace zai yi mutum ya jahilci lamari amma ya taba jin labari yace zai yi ya jahilci ne lamarin amma zai kuma ya zama ya taba jin labarin to wannan ba kiran shi da jahil ya da kiran shi da gafil shi ya sanar a cikin sotul an'am Allah ya taba magana akan annabi Yusuf amma ba a game ba haka kamar yadda aka kawo cikin sotul Yusuf to ya dace a ce da shi gafil a gurin bai cancanta ya shiga hurmi annabi kalmar jahil kwata-kwata a cikin ma ta tawil mamala ya kawo da marudin kasim ya kawo ya ce don girmama annabi ne Allah ya ke ya faɗa kalmar jahil ya faɗa kalmar gafi a wajen rashin sani sai da ya kawo ayar ya ce hadal qur'an wa in kunta min qabli amil gafilin sai ce ai anhu lam bai balika wa ta'biru an adabi al-ilm bil ghafla li ijlali sha'ani nabi sallallahu alaihi wa sallam yace abunda sai Allah ya faɗa kalmar gafla a wajen rashin ilimi bayan faɗa kalmar jahilci ba yace don girmama annabi ne sallallahu alaihi wa sallam haka a cikin ke kitabi da shiga sadafawo littattafai da yawa ne yanzu yana biyu shafi dari shida da arba'in da ɗaya a kirar da shubuhati haule sahaba shi ma aka kawo jiri na takwas shafi da tara shi ma aka ce da ya sa kan da shi don girmama annabi na kan faɗa kalmar jahil ba a sa kalmar jahil a gurin ba haka kuma tafsirul malar mala ya kawo haka kuma tafsirul qur'an lil qur'an tafsirul qur'an lil qur'an na doktor abdul karim khatib kenan shi ma ya kawo jiri na shida shafi dubu da dari biyu da talatin da hudu haka sha'arani ya kawo wa qawli sha'rihim yace da yazo yace wal gafil da Allah ya faɗa shine huwa allazi la ya'lam shine wanda bai da sani amma rashin da bai kai jahilci ba yace la an jahilin a kusuri akali shi ma haka ya kawo wannan gurin to kwata kwata kalmar jahil ba ta kwankwasa wa mayaki martaba kwata kwata haka kuma Ahmad Tijjani ya faɗa zan yi tambaya na karshe zuwa ga malam ina ina shai ka zara tambayarsa da farko da na karshe kace wani tambaya kai na farko da na biyu yanzu zan na eh ina zan ina son tabbatar shai yana yana da tambayoyin da kai duka da zaka kamin kai na karshe eh na yi magana nutufa eh ina ba kai ba ina tambaya shai ne shai ka rubuta tambayoyin su duka eh ina eh, rubuta Ok, masha Allah, to yi na ƙarshen. Amma wannan ta biyun ya yi dogon bayani kawai ina so kai tsaye ya yi talhisin menene tambayan da yake so ya kai. Saboda bayanai ne. na bin bai sani ba kai masa tambaya domin ka yi bayani ne da yawa wani tambaya ne ke cikin wannan ba ma ya rubuta ba a'a wai na farko amma na biyun bai sa abin da kake tambaya cikin ba menene abin da kawai kake so tambayan ka ta kunsa ji kai makaji sarki kai makaji a'a yanzu ya kuri maimaita ai to menene laifi idan ka maimaita ta a takaice wannan bayanai kai dogaye ka dauko ta fasu ka yi ta maimaita abinda malam Musa ne ya ya eh, eh, kuri malam Ahmed Musa ta me kuke son tambaya a ciki kawai na yi tambaya na ce maka eh. me hukuncin wanda ya bari haka baka faɗa ba amma kace a gurin ka kuskure ne sai na ga maka daga jawahir ma ne Wannan shi ba na ba, ba na ba. Ya gane, wai me tambaya a cikin eh, karatun da kai duka Ta wannan tafasir din da kai ta kawowa, wa in kunta min qabli la bil tafasir da kai ta kawowa. Duk ne da malamu. Na'am? Eh? tambaya. Me ba ya kuri mai mai ta ya kuri, ya kuri. ban yi magana isma ba na ga daga jawahir mane ismar annabawa eh malamai wallahi kana kana daidai ya hakuri abinda muke tambaya ne yanzu aka ce wai eh, a fasar abu aban da kai bayanin da kai duka me ya tambaya a ciki kawai ba ba wani yanzu na ji tambaya da biyu ya yi magana isma aha tambaya ne isma batun isma kake tambaya ko a ciki ko malam shi da na biyu kenan yanzu zai shiga na uku ne very good Allah ya saka very good bismillah malam na to ina tambaya mala na shin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafin suratu yusuf ya sauka shin ya jahilce labarin annabi yusuf kwata-kwata hmm. na rubuta na eh, wai ya rubuta wai ya rubuta

wa ya rubuta ka ci gaba zai baka amsa bari kawai zaka eh ya jahilta a ne fa ya jahilta ne to tambayoyi da kake min ka ina rubutawa in ka kammala zan baka amsa ka gama gaba ɗayan baka amsa to malam Ahmed wai ka gama zai baka amsa na rubuta wannan tambaya wai ya rubuta wai ya rubuta kai da tambaya zai baka amsa sarki zaki na'am tambaya yake yana rubutawa ya yi tambaya ta farko maganin mutufa da abin da ya kawo jahar ma'ani ya yi tambaya ta eh. biyu maganin isma ya yi tambaya ta uku kafin suratu yusuf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jahilci kisar annabi yusuf ko bai jahilta ba duk na rubuta na ce masa duk tambayoyin shi da baki daya zan ba shi ansa eh, okay okay malam wai ya rubuta duka zai baka amsa a ah, ɗaya bayan ɗaya To ya gama ne? Malam ka gama. Ka gama ne? Yanzu shi ne karshen da nake magana. Okay. To ga shi shawan tijjani ya kawo gurare fudu don ne bai taba jahilta ba komai ba. Tun tun da aka haife shi ba jahili ba ne ba kuma abin da ya jahilta daga Qur'ani. Na. A cikin jawarin ma'ani. Tijjani ya ce eh a cikin jawarin ma'ani bibi na farko shafi da da tun da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam babu abun da ya jahilta daga Qur'ani da kuma sauran littattafai kaf gaba daya hmm. babu tun ma ya kawo hadisin kuntu nabiyyan wa adam bai da lahi wa tin yace tun daga lokacin annabi jahilci ko ba har yanzu ya aka bashi annabci na'am to wannan shine tambaya Masha Allah, Masha Allah. Mun gode. Mun gode. Kana da kana da wani abin faɗi ko dai a duka kenan. A wallahi kowane amsa da ina saye in yayi magana suna da kare magana a kai. Ah, ah, ah, kai dai kare kare zatuttukan ka ya kure kare eh ka kare duka na ga To shi kenan mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai mun gode na gode to bismillah malam to to tambayar shi na farko akan maganar da ya kawo cikin jawahirul ma'ani tambaya ce da aka yi wa Shehu Tijjani radiyallahu anhu na cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallama wai saboda tsarkin shi saboda darajar shi wasu suna cewa wai shi kwata-kwata ma shi ba yadda ake samar da ɗan adam aka samar da shi ba sallallahu alaihi wasallam saboda tsarkin shi wai an same shi ne ta yawu saboda wai shi yawu ai ba najasa ba ne amma ba a samu manza Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta nutufa so da haka wannan ne aka tambayi shehu tijjani mai ingancin wannan tambayar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ka ji da kyau sarki zaki da ya kamata mutane su fahimci cewa duk abin da mutanen mu malaman mu suke faɗa a janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba faɗa bane suke yi haka nan da ka ba jazba bace ce ba rudani bane? ba kuma ƙetare iyakar abin da aka sani bane akwai waɗanda suke ganin idan aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanda sunnar Allah ta tsara na samar da ɗan adam wajen haihuwa wajen haihuwa ta nan aka samu manzan Allah to suna kuma kallo wannan kaman kaskanci ne zuwa ga na rasulullahi to amma abin da yake faruwa haƙiƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara sunnar haihuwar ɗan adam haka aka haifi manzan Allah wannan ba abun jayayya ne. to sai wasu ke ganin kamar kuskure sai aka tambaye shi da ake cewa wai wai an ce shi annabi daga yawu aka same shi daga yawu ba daga nan dufa ba wannan abin shine shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya musanta yace a'a manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama daga wannan nufa din da ake faɗa daga ita aka halicci manzo Allah wannan yana so ya kore wani abu da jahilai suke faɗa dangane da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna zato girmama annabi sallallahu to abin da shi kuma shi da dukkan malaman mu suke yi shine yadda annabi yake in zaka girmama shi ba sai kai karya ba in zaka girmama shi ba sai ka fidda shi daga tsarin dan adam ba Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tsarin dan adam har ya faɗa Qur'ani sai kullun ma ana basharun mithlukum sai dai kullun zaka ji malaman suna cewa Muhammadun basharun lakal bashar annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne yadda aka tsara halittar dan adam haka aka tsara halittar annabi Muhammad amma sai aka bambanta shi kamar yadda za ka ga gwal kamar dutse to haka annabi Muhammadu ke a cikin mutane kaga in kaga gwal Za ka ce dutse ne amma eh dutse ne amma ba kamar sauran duwatsu ba to manzo Allah sallallahu duk yadda dan adam din nan yake haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka aka haife shi ta hanyar aure sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana faɗa walitu min nikahin wa lam min safahin ni an haife ni ta aure ne ba ta hanyar da ba aure ba sallallahu alaihi wasallam haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara to wasu suke ganin ai tunda annabi ya sha bamban da mutane to wajen haihuwar shi ma an sha bamban shine shautu dani musanta ya ce a abinda ake kin ake ganin kamar in an nasabta shi zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba daidai bane to lallai shi kan ba ta waccan hanyar aka same shi ba ta wannan hanyar aka same shi wannan shine amsar da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya bayar akan abin da ya faɗa kuma haƙiƙa Shehu Tijjani a martaban shi ya faɗi haka amma ni ba zan iya maimaitawa da yadda ya zo da lafuzza ba ba zan maimaita eh, kaman kaman kan da yace wai Shehu Tijjani ya shin gaskiya ne wai Shehu Tijjani ya wani ah, kalamu kaman munanan kalamu akan annabi sallallahu alaihi wasallam munanan kalamu ba wato abinda shi mai tambaya yake cewa sarki zaki bari eh. mu yi gargwari ina ta fitirce kalmomin ban san faɗa ne karara saboda jinabin sallallahu alaihi wasallam mai tambaya ka san hmm. mu dukan mun sani cewa mani ko da yake matsala ce ma da malaman fiqh suna sabani akai amma dai rajihi shine mani a najasa ne ko shi yasa har idan ya tafi tufan sai ka wanki duk da akwai masu kallon hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha take cewa tana kankare mani daga jikin tufan sai na Rasulullahi sallallahu alaihi alhali yana sallah ko da sauransu ko a tufan da yake sallah so duka dai malaman fiqh sun yi ta magana wasu na ganin cewa shin mani najasa ne ko ba najasa ba to waɗanda suka tafi akan najasa ne musamman malikawa suna ganin to waɗannan sai suke ganin cewa tunda maniyi najasa ne to tsarkake manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a ce shi ba ta maniyi aka same shi ba sai suke cewa wai ta yawo aka same shi yawo Okay. To shi ne za ka tambaye shi me ya ingancin wannan magana? Tun da dai maniyi na jasa ne. Ya kuma za a ce tun da Annabi sallallahu alaihi wasallama tsarkakakke ne a ce an samar da shi ta wannan ruwan. Ko hmm. da haka sun ji ana cewa ta yawo aka same shi. Sai Annabi sai shi ce a'a abin nan da suka kidin dai to lallai da shi Allah halicci manzo Allah ba da yawo ba ka fahimci wannan oho su suka kawo maniyi suka kawo yawo to tun da ya tabbata haka ne sai shehu tijani ce a abin nan da kuke ki kuna ganin kaman korewa annabi shi cika ne sai ya maimaita shi da yadda suka faɗa su ya ce to wannan da kuke kin da shi Allah halicci manzo Allah ka ji lafazin shi na'am na'am abin da yake da bambanci da bin bas tambayar bimbas aka yi menene ingancin an halitti annabi daga haske shi mai tambayar bai kawo maniyi ba kawai wannan hadisin da ake ce an halitta annabi daga haske shi yake so ya ce mai ingancin shi Mai tambayar haka yi tambaya da ya kamata ai da nake karanta amsar akwai gabar da nazo na ce da bimbas ya tsaya iya nan ai amsa ta fita sai ya kare ai ina lokacin da nake karanta tambayar na kawo wannan magana da da ya ce a wannan hadisin maudu'i ne ƙarya ce aka jingina annabi in ya tsaya iyanan shi mai tambayar iyanan yake tambaya ya gama amsa shi Mutum tijani da ya tsaya iya can shi kuma da bai bai wa mai tambaya amsa ba tunda shi mai tambayar shi ne ya kawo maganar mani ya faɗi illolin shi ce to dan me za a ce an halitta annabi daga wannan ruwa to hmm. amma ku ka sani ba a taɓa samun wani mutum da aka ce an halarci shi daga yawo ba to ya za ta halci manzo Allah daga yawo kuma alhali ba haka bane ba daga yawo bane wannan abin da kake kore dai lallai da shi ne Allah halicci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halitta shi ta dan adam wannan ta bashariyar shi to wannan shine so da haka kwata-kwata wannan ba ya zo a babin da za a yi intikarin shautu janibar mai tambayar ya zo da lafazin shehu tijjani yayi ko kuma yake kuma kokarin korewa saboda wancan da shehu tijjani ce a'a abinda kake kokarin kore wannan sai ya maimaita wannan sunan sai ce da shi aka halitta shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na dan adam Shi kuma wancan da ya tambayi Bimbal bai kawo wannan maganan ba, amma Bimbal ya kawo ta a daidai da muhallin ma da ko bai kawo ta ba amsa ta fita. Na'am. To wannan shine abinda muka yi magana a kai. Abu na biyu maganan Isma. dan uwan shi da ya tambaya ya sauka ya yi magana wannan isma ɗin. lallai ga ta zo amma laman nan sun magana da ma'anan isma shine hibs ba isma irin ta annabawa ba cewa wa da ma'asumi ne dan uwan shi da ya sauka shi da ke kamar yadda ya ce zai yi insafi zai adalci ya faɗa ya kuma ce ga abin da suke nufi su duk in ka ji an ce wali yana da isma ma'anan hibs na kuma yadda maganar cewa tun da farkon karatu na fara cewa ba masumai ne amma mahafuzai ne menene ma'anar mahfuzi shine wanda Allah ya kiyaye shi daga aikata kaba'ira sannan hatta a cikin saga'ira din ma baya isra'i wala min yusiru ala alu wa min alamu? wannan shine ma'anan hibs da ma'anan hikimar da ake danganta wa salihan bayan Allah ba isma bane dan uwan shi da ya tambaya ya sauka shi yayi wannan bayanin ya tabbata magana ta gaba da yake cewa Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa a jawahir ma'ani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba jahilcin komai ba wato anan sarki zaki akwai wani abu da sufaye suke cewa umurun yubdiha la umurun yabtadiha shi lamurran Allah ga baki daya ya riga ya tsara su ya kammala duka ba yanzu ne yake yi ba yanzu idan na ce sarki zaki daman tun da aka haife ka za ka zama kaza Allah ya kaddara za ka zama kaza ba ana nufin da ka zo duniya ba ne kaza wannan maganar da shi tijani ya yi a babin cewa tun da Allah ya halicci manzan Allah a ilimin Allah na gaibi haka yadda ka gan nan haka yake amma sunnar rayuwa ta sa aka rika binta dirijiya misali sai a ce wani daman tun da uwar shi ta haife shi soja ta haife shi dan me saboda shi soja ne yanzu kamar shugaban ƙasar Amerika sai a ce tun da uwar shi ta haife shi shugaban kasa ta haifa ba ana nufi a lokacin bane yake zama shugaban yake shugaban kasa a daman wancan lokacin ma ya zo a matsayin idan lokaci ya zo zai zama shugaban kasa to su baye suna faɗin wannan ma'anar suna cewa shi lamuran Allah duka umurin yubdiha la umurin yabtadiha al'amarin Allah duk wanda ka ganshi haka to daman can haka Allah ya yi shi ba daga baya bane ya canza shi ya koma kaza to wannan maganar shi ta Allah ta'ala ne faɗa ya faɗe ta a wannan babin ne na cewa manzon Allah tinda Allah ya yi shi a manzan Allah ya yi shi wannan a cikin gabataccen ilimin Allah kenan amma ai mun sani dukan mu cewa a tsarin rayuwa da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an haife shi bayan na har sai da shekara arba'in sannan aka bashi annabta to amma wannan annabta daman tun da Allah ya halitta annabi Muhammadu annabi Muhammadu ya halitta ba daga baya ba ne da an haifi an haifi Muhammadu Amin daga baya aka maida shi annabi Muhammadu a'a dama a ilimin Allah to wannan ne a nan ake samun sabani da irin waɗannan mutanen da sauran wanda ba su ba idan malamai sun zo su magana musamman su ba a irin wannan babin sai a ɗauka cewa sun faɗi wani abu saɓanin su kuma suna kallon abin a gabataccen ilimin Allah to shine ma'anar shau jani na cewa damar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ai in ba haka ba ai ayar alqur'ani sai ta faɗa na na kusu alaika. ahsan al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-qur'an wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin kafin mu sanar da kai ya rasulullah baka sani ba wannan qur'ani ya faɗa to duk yadda zaka yi ka zo ka ce mana ai annabi ya san wannan kisar tinkan Allah ya sanar da shi sai mu ce gaskiya ba mu gamsu ba annabi ya san tinkan Allah ya sanar da shi mu ba mu gamsu ba inda qur'ani ya faɗa mana annabi bai san ta ba kan Allah ya sanar da shi sai Allah ya sanar da shi sannan ya san ta amma labari cewa an taɓa yin annabi Yusuf kila zai kowa koda da usulubin tambayar tunda tambayar Yahudawa ne suka turo mutanen Makka suka ce mutum nan naku da yake da'awa annabta ku tambaye shi akwai maganganu da yawa cikin asbabun nuzul din amma daga ciki cewa menene dalilin kauran bani Isra'ila daga Sham ƙasar ubansu suka dawo Misra wasu suka ce a'a abinda suka turo su tambaya akwai a wani annabi wanda ya taso da 'ya'yan shi gaba ɗaya daga Sham ya dawo Misra ku tambaye shi menene kissar shi me ya faru har haka ta faru sai Allah ya saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura tana tambayar ka wannan sura kissar da za mu baka kafin yanzu da za mu faɗa maka ita baka santa ba to yan sarki zaki za mu aje Qur'ani ne kawai saboda tunanin cewa yanzu yau sun kawo wata magana da dole wasu malamai ne suka yi ijtihadi suka haukanta yau yanzu fa kokari ne ake yi a sauke mu daga abin da Qur'ani ya faɗa muka rike a kai saboda ana ta jera ta mana tafsirin wani ya ce kaza tafsirin wani ya ce kaza tafsirin wani ya ce kaza to mu abin da muka tsayo akan shi muka sani ƙur'ani ya faɗa mana wa wa in kunta min qablihi la min ghafilin kafin Allah ya sanar da kai wannan kisra rasulullahi alaihi sani mu abin da Allah ya faɗa mana za mu rike wannan fadan na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ga zai bari ya je dauki maganar wani malami ko wani mai tafsiri wanda yana da damun shi amma dai mu ba za mu bari ba muna nan tare da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa Masha Allah. Masha Allah. To, a takalmin Shehu Ibrahim don Allah eh, za mu baka mu tashi da kai. Za mu ba ka minti kaɗan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ta eh, Modibo Shek Modibo takalmin shi Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Akaramakallah